rahim sun dauki wajen minti biyar a haka kafin a hankali ya raba jikinsa yana jin wani natsuwa na daban yana saukar mishi a ilahirin jikin shi jan hannunta ya yi zuwa dainin zama yana buɗe fat flags ɗin mai kyakkyawan amaryar ta wata tanadar wa bas ɗin nata ya ƙara shi maganar da sigar zolaya murmushi bili ta yi tare da rufe fuskar da safin hannuwan ta jin yadda ya kira bas ɗin da sigar yadda take kira ai budewa za ka yi kaga abin da ke ciki tabara a gajarce tare da tamke fuska wai ita a dole za ta kwaikwayi yadda yake magana dariya da bai yi shirin yi bane ta kubce masa sun muka kammala komai da shi tare, kiran sallar zuhur da aka yi ne ya saka shi fita ya bar ni ina karasa sauran abubuwan. Ni a gurgurta na karasa komai na fito yin sallar na idar kenan ina da na ji ana sallama kafin na mige na fita ganin wane ne Nabila ta shigo ɗakin. murmushi muka ma juna ta ƙara sautar rungume tana furin amaris ta ango mai daɗin suna bara na faɗa a hankali kar yau ma su batar baki ya ji ni ya markaɗa dariya ta bani sosai don haka na shiga yi hunke dariya ma abin ya baki wallahi kaɗan daga aikin sai ya man casar gyaɗa in dai yayan wani ina fata bayan taila ta nuna mata a hannu ina faɗin yana cike kuwa sosai ta waro idanu waje da faɗin na shiga uku don allah da gaske yake yi inda ta rikice din nan ya saka ni sake yin marmashi na ije abin sallar da ranin ke wai ke kadai kika zo ne a ani da su umma ne fa suna falo ban ba ta amsa ba na fito ba tare da na tur hijabin ba tunda na fito suka zuba min idanu har abin ya bani kunya na karasa inda suke kai na kasa har kasa na durƙusa ina mun sanar da zuwa cikin fara suka amsa min har suna haɗa baki wajen faɗin na zo gare su a kunyace na kuma tashi na je gaban su zan sake tsuguna umma babba ta riko na tsakiyar su ta zaunar da ni tare da rungumen jikinta tana sake wannan nauyin numfashi da ya bani mamaki matukar gaya ita ma umma karama sai ta hannu hannuna da faɗin Allah ya miki albarka kin ji lallai kaunar da muke miki da gaske ta wuce ta suruka kawai ban fahimci zancen nata ba ne dai na dago da na dan satar kallon umma babba da naga kamar tana hawaye Kai na mai a kasa na ce bara na kawo muku ruwa umma karama da ita ma naga tana share hawayen ta ce bara mu fara yin sallah ɗaya ta don ta riske mu a hanya saboda gosulo ɗin garin nan da baya karewa kaina an jinjina musu tare da miƙewa ne musu jagora har cikin ɗaki na sai da na saka musu abin sallah sannan na fito dan na basu waje su yi kwanci na iska nabila na danna waya na zauna kujerar da ke kallon ta ke ba za ki yi sallar ba madan wayar ta janye daga fuskar ta tana tashi zaune aini shehi ya mun na ce oke to a ci gaba da gashi dariya ta sanya tana kokarin komawa ta kwanta ni kuma na miƙe dan na je na shirya abincin a dainin har na miƙe na dawo na sake zama na nabila ni ko kin ga abin da na gani kuwa sai fa naga kamar su umma sana kuka kallo na sai tana murmushi ni ma dai ba komai na sani ba akai amma tabbas akwai wani abu da suka sani game da ke wanda na lura shine dalilin kukan nasu babu shiri na koma na zauna a kujerar su sai ina faɗin game da ni kuma nabila la ba fa wani abu mara kyau bane naga kamar kin rude a jira zuciya dan sarki duk da ba na gamsu da amsar ta ta bane na sake miƙa nan da can, abincin da na shirya a kuloli na fara fitowa ganin hakan Nabila ta taso ta taya na muka shirya komai falon muka sake dawowa muka zauna Nabila ta fara zuba mun surutu ni dai na murmushi ne. Wani gurin kuma na kan jinjina wautar ta sosai zama mu bai fada mintuna goma ba su umma suka fito. Mikiya ne ina musu sannu fuskokin su dauke da murmushi suka amsa mun tana zama ina fara zuba musu ruwan da na ijiye ya shigo falon da sallama. Tsokanar su suka shiga yi da faɗin ga ango ga ango yi murmushi mai sauti cike da girmamawa ya ce sannan gwada zuwa ummas. Har ina tunanin kiran ku a waya sai kuma na duba na ga na ma bar wayar a gida. umma karama ta ce wallahi gosulo ne ya rike musu amma da tuni mun iso a hannun hannunsa na amsa ina masa sannu murya kasa kasa ban jira amsar sa ba ko kallon sa na bar wajen je da ya dan bisa da kallo ya zauna yana amsa gaisuwar da Nabila ke masa kafin ya gaida iyayen nasa da ke ta tsokanar sa yayi kiba a kwana uku kacar shi dai murmushi kawai yake musu bai iya cewa komai ba Nabila da ta san halin kayan ta ko ta na ta miƙe ta bi bayan Bilkisu da ke kicin tana wanke furdin da ya shigo da shi tare suka karasa suka fito ko da na zo na sanar musu cewar ga abinci sai umma babba ta hau faɗa akan me yasa zan fara girki ai sai na yi sati biyu sannan murmushi ni dai nake yi kawai kai na kasa shi ma dai ban ji ya ce wani abu ba sai da ta gama faɗan ne sannan na ji ya ba ta haƙuri da cewa umma kar ki mu ai gwara har yi nan ba zai mu yi ta wahal da ke ba umma ta ce menene wani abin wahala a nan ai da na san za ta yi da da na kira na ce kar ma ta fara shi dai ya lallaba su akan su zo su ci abinci daga baya sai ta ci gaba da faɗan dariya umma karama da nabila suka yi jin farcin sa ni ma dai sai da na murmasa casa. ni da Nabila muka zazzaba musu abincin yadda kowa yake bukata Nabila ma ta zuba nata ta zauna ni ko sai ni kokarin barin wajen na umma ta kama ta zaunar da ni a kujerar kusa da ita mata zauna ta abinci kina nufin mu kadai zaki mu wannan wahalar kai na kasa na ce umma ai na koshi in Allah ya kai mu an jima zan ci wata saurare ni ta haɗi ba da cokalinta ta fara bani ba zan iya mutu mata musu ba don haka dole na rinka amsa a gwanyace Nabila na ta mana dariya kasa kasa tana tsoron yi ya ci ganiyarta da na dago sai na kama shi na kallon kallon mu hakan yasa na ƙara takura sosai in bata bar ni ba sai da ta tabbatar ciki na yi kadda abincin nan su ma suka ci sosai suna santa da saka min albarka da yaba kokari na bayan mun kammala Nabila ta taya na gyara wajen shi kuma ya zagaya da su lungu da sako na gidan ina jin yadda suke ta yaba gidan da cincina halin girma irin na su ummu a inda suka hidimta min babu dangin iya babu na baba sun cancanci yaba mai girman gaske da kyakkyawar addu'a a falon jawar su umma suka yada zango inda suka shiga tattaunawa akan batun bilkisu da kuma kamannin anwar da na ce su umma sun dage akan cikin satin nan za su je saudiya domin ganin umma anan don sun ce lallai suna ji a jikinsu kamannin su da anwar ya fi karfin kamanni sun ce za su nama alhaji babban su dunguma gaba ɗaya su tafi marushi jiya yana gyara zama da fuskantar iyayen nasu umma ban kita taku ba kan amma sai nake ganin kamar dai ku bari na fara zuwa tukunna don kun ga ba mu da tabbasa sashi kawai muke yi shi ma babu kar mu sanar masa tukunna yana shekarun da baya buƙatar irin wannan rudanin a halin yanzu yanzu haka da kun ga yadda hankalinsa ke a tashi akan zancen mima maza za ku sha mamaki yana da niyya ne kai to kun ga abin zai haɗe masa biyu insha Allah zan je masarauta nima an je ma domin sake jin bayani dangane da su yaran duk da dai mima ta min bayanin abubuwa da dama game da mamansu duk sun gamsu da jawabinsa sun kuma yi masa addu'ar fatan nasara amma ita umma babba mata riga ta tabbatar masa da tana ji aranta kamar nan ma za su zama kamanni na haka nan ba ita wallahi ji ma take kamar ta tsuntsuwa ta ganta a sauriya shi dai ji ya ci gaba da lallaba su dan yana son abu komai a sannu ko dan maganar bilkisu da ta sanar masa sana zargin akwai sihiri a cikin al'amuran sun ci gaba da tattaunawa har zuwa la'asar jiya ya fita sallah su kuma suka yi tasa a gida kyaututtukan da suka kawo ma Bilkisu duk suka bada kafin su yi shirin komawa godiya ne ta musu duk da ban san me ke a ciki ba har sai da umma ta ce ya isa hakanan. nan da ya dawo daga sallah shi ma na sanar masa shi ma dai godiyar yayi har bakin mutane musu rakiya da ba an fadila ne ma tarabar da na hada musu da turaren wuta da furut din da basu sha ba sai kajin da na gasa guda uku na haɗe su ba tare da shi ma ya sani ba sai da suka fice daga gidan sannan muka koma cikin gida hannuna ya kama ya zaunar da ni a kusa da shi yana faɗin sanar da kokari mima na gode sosai da yadda kika karrama ahalina murmushi ne masa na ce ni ma ai ahalina ne yanzu dan uwanka dan uwana ne iyaye ne ya zama dole a gare ni na girmama masu dan haka ka daina min godiya dan Allah bai ce komai ba sai ja wani da ya na haye saman kirjin sai ya sake siririyar ajiyar zuciya na lamshe idanuwansa Lif na kwanta ma ina shakar kamshinsa, ga shi da mun barci nake ji sosai ai tun na fara lamshe idanu. Dago ne yana kallon fuska ta ya saka hannun hannunsa ya shafa na ba dai barci ba ko bude idanun nawa ne kadan na kalle sa. Ganin ne yake kallo sai na maida sakarsa da yunkurin tashi daga jikin nasa Allah barci nake ji jimin sai ya gyara sosai yana kallo na sai dai ya ki cewa komai. Ji ne idanun nasa sun mun yawa dan haka na ce Muzahara cin abinci ne, mm, amma ba wancan ba, ya faɗa yana nuna dainin. Da mamaki na kalle ya sosai to wanne, ko wani za a dafa maka hannuna ya kamo ya matso da ni jikinsa sosai. A hankali kamar baya son yin magana ya ce so na faɗa miki wanda nake so. Yi maganar yana ɗaura kansa saman wuyana, yanda yake busan iskar numfashinsa a saman wuyan ya saka jiki na tashi. Na cije bakina da haɗiye ya wuce kyar abin da ya gwargwada min a cikin kunni ne ya saka na zabura na dan kalle sa sai kai na miƙe na bar wajen da dan gudu lamshe idanu ji yayi yana wani sassanyen murmushi ya bi hanyar falon ta da kallo yana sauke ajiyar zuciya ganin idan ya ci gaba da zama a gidan jikinsa zai ci gaba da mutuwa sai ya miƙe ɗakin sai ya shiga mintuna kusan goma ya fito yana fanata ina zaune a sofa din da ke ɗakin ina duba abin da su umma suka kawo min ya shigo ban yarda mun hada ido ba na ce yayin mu kaga abin da su suka kawo mu muryar sa sanye ya ce kin gode Allah ya saka da alkhairi dagowa ne dan kalle sanin na janye idanuwa na baka da lafiya ne me kiya gani ya faɗa yana ɗaukar agogonsa da ke kan miro na naji muryar ka sanye ne mun ya yi gobin hannun da zai sa agogon ba musu na fara ɗaura masa har ma na fi dare ga samun amsa ni sai da na kammala ɗaura masa na ran kwakwata tare da sumbatar laɓa na cikin ƙaramin sauti ya ce ba za ki gane ba mima ina nuna an ɗago na kalle sai ya ɗage min gaba ɗaya yana cije leɓensa na ƙasa mun anta a zan fita duk da bana son fitar haka na daure neman sa fatan alkhairi da dawowa lafiya sake ran ya yi sumbaci laɓana da cire amin sannan ya fice na sake ajiyar zuciya da ta cire kayan na mai da su inda suke sannan na miƙe gidan duk sai min babu daɗi don haka na saka silifas tare da hijab na fito haraban gidan don in ɗan rage kadaici na ɗan zazzagaya ina tsan kar fulawa da aka kawata gidan da su masu kamshi sai gab da magariba na shige ciki falon sanin nufa kai tsaye domin tunawa da kofunan da su umma suka sha lemu ban kwaso su ba na gama tattarewa zan fito ido na sauka akan fayil da ya ijiye akan hannun kujera ajiye kofunan ne na dauke sa da nufin kai masa daki dan na san mun tashi mun tashi a nan takardun da ke ciki suka zubo kasa a mistake ya salam na faɗa ina duka an tattaro su ido na tsira ma ɗaya daga cikin takardun domin ganin sunan ta baro ɓaro mamaki ga kama na kuma na zauna a kujera ina duba riki da ke kaina ne ya nemi kullawa daga gefe kuma zuciya tana jin wani irin takaicinsa wai shi mutumin nan me yake nufi da yan gidanmu ne na kula gaba ɗaya bayanan da ke a fayil ɗin akan yan gidan nan ne sunan dat da da yayi kasun ya fi na kowa fitowa ma maida ne na dangwarar da fayil ɗin na ɗauka fanan na fita ina kunkuni ko yanke su ban tsaya ba na ijiye su a kicin ɗin na fito ɗakina na shiga na duk babu daɗi dat ya wuce duk yadda yake zato a gare ni daga shi har zira a zasa baki ɗaya. ta yi min abin da sauran dangina suka gaza yi mun ta ya tallafa maraici na a lokacin da rayuwa ta ke walagigin kila wakala. Ta sanadin gatan da dat ta siya min ne har shi din ya same ni aura lokaci yayi da ya kamata na san kuma yi dangane da auren mu da shi da yadda aka yi na koma hannunsa ba ya yi kasin ba. ina son sanin ina yayi gasin yake ne shi me ya faru ne ranar ɗaurin auren nan har aka ɗaura min aure da basu da wannan tunanin tunanin na shiga bayi wanka ni da alwala raina duka ta kule na shafa mai sama sama tare da zura skit da riga marasa nauyi a jikina waɗanda sun ba su kama min jiki ba waɗanda ɗan shafa kaɗan da lip gloss na saka turare sannan na tara sallah bayan an idar ban tashi daga saman abin sallar ban ɗauka alƙur'ani na hau karatu har sai da aka kira sallar isha'i sannan na tashi na yi har shafa'i da wuturi da yadda nake jin idanuwa na na bori na san kwanciyar wuri zan yi yau ko da na fito sai na shiga kicin na ɗaure koganin sannan ne zaman gyara masa furit duk da raina a dagula yake na shirya tambayoyi fal ina jiran ya dawo na shiga yi masa su na yi nisa a tunani har ban san ya shigo kicin ɗin ba ƙamshinsa da alamar mutum da na ji ne suka ɗagowa da sauri ajiyar zuciya na dan sarki dan ba karamin tsorata ne ba da farko na ce ni Allah ka ban tsoro an ki komai abin tsoro ne a wajen ki damu ya faɗa yana jiyawa.' ya fita a din ba ta fuska ne na cigaba da aiki na sai da na kammala tsaf na ɗoro a kan tire tare da ruwa da lemu sannan na fito ganin baya babban falon sai na nufi falonsa nan ma baya nan na idiye tire din na nema waje na zauna dirinsa ya fito dan na a mayar da abin da ke a raina duk da tsoron da nake ji kuwa kusan zama mintuna talatin na yi sannan ya fito ya canza kaya zuwa wando da riga farare tas masu taushi alamar yayi wanka inda ya kalle ni na kula bai yi tunanin gani na a nan ba amma sai ya basar ya zauna yana ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya kamar wani saraki ba ni da matsancin ne na ɗauko masa ina ta dal danna abin da ke raina don sanyin koyi da nasiha da dabarun da umma anan ta koya min sai da ya kunna talabishin ɗin sannan ya ce sun wuce kallonsa na yi na ce su ne kamar ba zai tanka bai mai da hankalinsa ga labaran har ma na fada rai sai na ji a ce daga masarauta nake duk da na fahimci da yake nufin sai na ce wai kana nufin sa anuwar kansa kawai ya daga min na fahimci ransa a jagole yake amma duk da haka ban ji zan iya haƙuri ban masa maganar da ba ruwan da na ya na mika masa ya amsa tare da haɗewa da hannuna dagowa ne muka yi ma juna kallon ido cikin ido murya a sanya ya ce jibi idan Allah ya kai mu zan wuce sauriya ni dai dan Allah mu tafi tare kuma ma ai ta sani ba kai ba karin farko da tun shigowar su naga yayi fara'a ya dan murmusa da zara kofin daga hannu na ya kai bakinsa sai da ya sha ruwan sosai ya ijiye kofin sannan ya sake duba na kina da kuɗin jirgi ne da sauri na ce in eh, cikin karsashi da karfin gwiwa ya ce yayi kyau hajjiya yi maganar da buɗe firis din da na rufe firis da na yi yanku a cikin bowl din glass cokali mai yatsu da na hado da shi ya ɗauka ya fara sha hankali kwance kamar yana ce na tsane shiru farin ya yi sai tv da ke ta su baɗi sai da ya sha kusan kwata sannan ya juyo kalle ni zo nan na ji me ke damun ki ne mamaki ya kama ni aka ya fahimta sarin gyara yanayi na ne da cewa babu abin da ke damu na sai barci ɗan tsira min idanun sannan ya janye tun da na fara sanin ki ko taso na ce tashi ne zuwa inda yake ina kumbura fuska ya fusgo ni da ƙarfi na faɗa saman cinyarsa yau gwara an saki wadda ni kai na san ta shiga ɓace shi faɗa yana saka kankana a baki bakin sa ya ɗora kan na ya saka min kankanar da ke bakin nasa cikin nawa na ya mutsa fuska kaɗan arena ina faɗin ƙazanta tsallar baki na da ya saka na sake ɓata fuska don na ji zafi ɗaya gira ɗaya da faɗin na san ai gulma ta ji kai a zuciyarki sai da na shanye sannan ce ni dai na san ban yi ba ai bai tanka min ba ya ci gaba da bani firij din shi ma yana sha sai da na ce masa na koshi sannan ya bar ni zami ne na kwanta a kujerar kai na saman cinyarsa wannan damar da na samu ce ta bani damar faɗin ba idan Allah wani laifi da ta yi maka ne kallon dayi cikin ido ya watsa ya mai da hankalinsa ga kallon labaransa hankali kwance ya kaiwa karshe na kai da shi hakan ya sa na sake maimaita tambayar ko zai fusata ya bani amsa amma nan ma sai ya share ni aifa na kai karshen harzuka na fashe masa da kuka wani ya laifin da ne da ya yi kasim a gare ka bayan tarin kauna da kula da suka nuna maka daga su har mummi ya fuska dauka zukatun suka baka ka aura ba su ji komai ba suka sake baka ne duk da ko ɗansa jinin su ne ya dace na aura sannan yarsu da ke tsananin son ka ya ce ka aura kai ma ba su bai kamata a ce ka maita alkhairi ta wannan sigar ba su ɗin yan uwana ne ko da suka yi min gatan da kowa ya gaza yi mun su ne suka maida ni mutum har ma na zama abin sha'awa ga irin rufe rufe min baki da nashi ya daga ni cik ba tare da ya sake min baki ba ya bedroom da ni duk kokarin son kwacewar da nake ko gizo bai yi ba dama ya kashe fitilar ɗakin sai na gefen gado kai don haka sai kawai ji na ne bisa gado babu wani ɓata lokaci shiga juya da za su fi zafi yanda yake so gashi ya hana baki na damar neman ɗauke yanda yake bi da ni ne ya tara min hankali don san babu wani bi a hankali kamar ranar sai dai kuma hakan bai hana shi kasancewa cikin natsuwa ba da mun abin da zai wusar min da hankali idan na ce muku na gurzu fiye da ranar farko to ku ɗauka gurzuwa na irin ta karshen nan da faɗar ta kawai ta kai a tausaya min dan al'amarin ya zama kamar fami ne daga bakar azabar da na sha a daren shekaran jiya muryarsa har ta rasa shi saboda kuka ya kuma ƙilallashi na ko sau ɗaya kamar ranar yau ma shine ya taimaka min na gyara jikina ya kuma saka ni a ruwan zafi sosai sannan ya maido ni saman garin ya kwantar ba tare da ya ce da ni ufan ba ya ma yi tamkar bai jin kukan na koma ai bayan ya je yo wanka shi ma har lokacin ina shekar kuka na murya sa'ara da shi kamar mai mura ya ce Allah idan baki mun shiru ba na hawo gadon nan sai na sake bambance miki aya da tsakuwa daga kuma dan Allah ki sake shiga abin da babu ruwan ki kin ji ko yana gama faɗa ya fice warsa a ɗakin kukan na sake bashara shi ina danna kaina cikin filas don kar ya ji wasu mintuna goma da batar sanadi ya dawo dakin haɗiye kukan na yi na koma sauke ajiyar zuciya bai tanka min ba na ji dai yana ta kai kawansa har na wasu mintuna kafin ya hau garin a jikinsa ya saka ni ya rungume ba tare da ya ce kala ba mintuna kaɗan barci ya gaba da shi bayan ya mana addu'a ni ma ajiyar zuciya ta ci gaba da sauki har barcin ya yi awon gaba da ni da asuba shine ya tada ni kafin ba na sako a garin ya yi ficewarsa na raka su da harara sannan na sako da girman irin zafi na jiya ratsa na a wajen sai ga hawaye sharar na sa hannuna na share ina jinjina buguntar maza a raina idan dai haka za a dinga ji to miye abin daɗi a nan da har mata suke zuwa su yi iskanci don Allah sai da na shiga ruwan zafi yanzu ma sannan ne alwala na fito na ji daɗi sosai yanzu kam har da natsuwa wucewa ne daga ɗakin na koma nawa sai fitilar waya na kunna don sun ɗauke wutar su ina idar da sallah gado na haye ne kwanciya ta ko azkar ban yi ba bana son ya zo ya iske ni zaune barci dan fara fuska ta na ji ya bude kofar ba motsa ba balle ya san idanuwa na biyu sai da mai da rufe sannan na dan bude kaɗan na ga baya nan a cire zuciya na sauki na gyara kwanciya a bina takwas saura na farka na sako daga saman garin ina matsa fuska saboda ciwon da jiki na ke mun ta ko ina ba ma dole ne ciwon jiki ba ko don muguntar da akai yi min wanka ne na fito ne shiri cikin wando da riga na pakistan da suka yi min kyau ne yar kwalliya daidai misali sannan na sa turare na ya faɗan gyalan kamar yadda suka yi mutane don nema mana breakfast tun da ya roki umma akan a daina kawo abinci ba zato na iske su a falo zaune yana aiki agogo sarkin aiki na faɗa a zuciyata cike da gulma dagowa ya yi tsatsare yin da bayan idanunsa hakan ya sa ni kasa da na sai da na risina ina gaishe sannan ya ɗauke kansa daga kallona amsa min yayi da tambaya ta wai ya jiki ni lafiya ta lau na faɗa ina bata fuska har ya ake so ai ya bani amsa a takaice minkiya ne ina satar kallon kofin da ke a sansa ta ɗan alamar kofi ya haɗa da kansa ya sha kenan ban ce komai ba na nufa kicin ina ji a jiki na kallo na yake har na shige idanuwan sai limshe da suke murmushi yana ɗauke kansa daga binta da kallo da yayi a fili ya furta masu dangi yau ma ki ƙara mun maganar suke ga yadda zamu kwashe a nan gidan sarkin son yan uwa gyaɗar da na jika da farar shinkafa tun da daddare na wanke na ɗauko farin kwakwa da dama na fasa na yanka ta ita ma na haɗe soji guda da citta ɗanya da kayan ƙamshi daidai buƙatar na makarɗe su kasance akwai wucar da ne ta'adda a da fatan su kawo tun da ne sallar asuba sai da suka yi laushi sosai sannan na tace tsaf na ɗaure tukunya na zuba ban kunna gas ɗin ba tukunna na ɗebo wake gwangwani biyu da rabi shi ma ne zaman dakawa a ɗan turmi na sai da yamin yadda nake so sannan na cire na wanke shi ma ne markaɗen ƙosai sai da na tabbatar na haɗa komai sannan na kunna gas ba rufe ba tukunyar kunun ba gudun kar ya taso ya zube saboda gafin gyada na saka luda ina motsa a hankali har ya zafi ya fara kauri cikin amincin Allah bai yi kurnu ba yayi kyau abin sa sai kamshin gyada da kwakwa ke tashi na soke tukunyar a kasa dan ya dan huce kafin na saka madarar da na dama cire kusan na fara wanda dandanan na gama kasancewa ba yawa ne da shi ba na zuba madarar a kunan sannan na zuba ma mai gida mu ma na juye mana namu sai da na gyara komai tsaf na fito da namu a dainin na mai gadi ma na fito da shi na ijiye gefe baya a falon don haka na dan gyara tun da babu wani da tuna azu a gani na sake turaren wuta ina kammalawa yana fitowa yi tsaf cikin kananan kaya sai baza kamshi yake bai ce da ni kuma bai dauki abincin mai gadi ya fita babu jima sai gashi ya dawo lokacin ina a dainin din ina kokarin hada masa nasa kujera ya ja ya zo na sa akan hannuna da har yanzu yake raɗam da kunshi duk a yaushe kika yi wannan na tsinkaya muryarsa a baza ta kallonsa ne na janye idanuwa na ce yanzu kin yi kokari Allah ya miki albarka murmushin da bai niyya ba na saki sai in ji duk fushin na yi kasa a hankali na ce na gode shi ma murmusa yi kaɗan da ɗaukar kotun ya kai bakin sai lamshi idanun da faɗin in mm, kallon su ne dariya na ci na an ɗage cokan na sa gefen sa alamar waige yarinya ya ba santa nake bai faɗa yana jin kofin kwanan da na ijiye masa a gabansa sosai ni ma ai ban ce santa kake bakin taimaki kan kito murmushi na sake ina kokarin hada nawa ni ma yi mamakin yadda ya ci sosai ya dauke tushe yana goge bakinsa da man alamar komai zam da hannu na gode to na fada ina murmushi zagayewa ya ta bayan kujerar da nake ya rankwafi sun baci kuma tuna duka biyu sannan ya ce kin gama mallake je da koman samima hannu na kai na shawa fuskarsa ina fada da murmushi na dan naji yadda ya nuna jin sa da abincin ya zagaye ta gaba na ya nuna min kuncinsa alamar na sumbata duk da ina jin kunya haka na daure na sumbace sun kamar yadda yake bukata sassanyar numfashi ya sauke da jiya juyawan ɗaya nan ma dai yi na yi ina mamakin rashin kunyarsa jazikin lahabi janna ya faɗa yana kama fuska ta cikin tafukan hannayensa kafin na ce wani abu ya manna bakinsa da nawa yana saki na saka hannu na rufe fuska ya ce daga baya kenan bara in ji alhaji baba na jira na zamu je wani waje ni ga ni tsaye ne ma to dan Allah ka kira Nabila ta zo da taya ni zama Allah babu daɗi kaɗaicin ba ga wuta ba kuma ni ma ai ba daɗewa zan yi ba cikin maraidaita hanci idan suka ɗauke fa kuma fa ni tsoro nake ji jami'ar tsaro da tsoro ya faɗa yana jin hanci na bai jira amsawa ta ba ya fice na faɗin ai mana addu'a da Allah ya tsare na raka su ina jin duk babu daɗi to mai saurare bari mu a nan sai shirinmu na gaba domin jin yadda za ta kasance